kai wai aka ce wajiya jiya kun haɗu da abali haka ne eh, eh haka ne mana jiya ina tare da mai gida ina gaya muku masu ya gida ya mun kwalce ni na kana kasa tun kome maganar da kun gane sai ya ce mun kai wani wayar ka ko na ce mai gida ni za a yi wa zara ko na tuko dan budan dina zan tuka mai ko ba ka aka yi ba ba ka aka yi ba ah. wallahi na gaya muku wallahi kwarjini ya mai wallahi kasa yi mai magana yi eh, wallahi Allah kuma yanzu ma za su ƙara yin haɗuwa amma duk da yadda aka yi wallahi sai na tona mai asiri na ga fito na gaya ah, ah, muku a ah, sai ta kai da haka ba ida mai gida ai duk take za a ce fa jini ya wande na yi tuburi kuma na jin sai na kasa aiwatar abin da zan aiwata na shi shikenan ba ba nan gaba in suka ƙara haɗuwa bidiyoyin mu duk za mu sake su insha Allah ba ba muna kai wai aka ce wai kun haɗu da abali haka ne eh, eh haka ne wala jiya ina tare da mai gida ina gaya muku masu ya rikita ya mun kwalce ni na kana kasa tun kome maganar da kun gane sai ya ce mun kai wani wayar ka ko na ce mai gida ni za a yau zara ko na tuko dan budan dina zan tuka mai ko ba ka kai ba ba ka aka yi ba ah. wallahi na gaya muku wallahi kwarjini ya mai wallahi kasa yi mai magana yi eh, wallahi Allah kuma yanzu ma za su ƙara yin haɗuwa amma duk da yadda aka yi wallahi sai na tona mai asiri na ga fito na gaya oh, oh, muku oh, a sai ta kai da haka ba idan mai gida ai duk ta yi za a ce fa jini ya wande na yi tiburi kuma na jin sai na kasa aiwatar abin da zan wata na shi kenan ba ba nan gaba in suka ƙara haɗuwa bidiyoyin mu duk za mu sake su insha Allah muna godiya